to malaman musulunci suka ce mace duk bushewanta ko kunne ne ita ƙarshen bushewa an ji to ga abin da za ta haɗa a gida ta nema ita ma ta samu zuma mai kyau ta tabbata zuma ne mai kyau ta samu garin habbatu sauda ta tabbata mai kyau ne mo especially ma aka samu dan sudan ya fi kowane kyau garin habba sai garin hulba gudun garin habbatu sauda ɗin kada a je a sayi mara kyau sai mutum ya sayi 'ya'yan ya nika to duk macen da ta samu garin habban nan ta dan sa shi a wani dan container kaɗan kamar cokali garin hulba cokali ɗaya an ji ko garin hab ku ji fa da kyau saboda ku je yau ma ka je ka guda yau sha yanzu maganin yanzu ne wallah ka je ka guda yau sha yanzu maganin yanzu ne wallah kuma shi 3 in 1 yake za mu yi bayanin yadda yake in aka samu garin habbatu sau da aka zuba a wani dan container aka ɗibo garin hulba aka dan zuba sai a samu zuma sai a kwaɓa shi yayi kauri an gane yayi me yayi kauri sai a lakuce shi haka da kaurinsa mace ta shafa a gabanta can ta bar shi nan da awa ɗaya zuwa biyu ta ga abin da zai biyo baya na farko yana kashe discharge na gaban mata farin ruwa yana hana shi zuwa yakan kashe wannan abin da yake kosin ɗinsa haka ƙurajen gaban mata haka warin gaban mata haka jin zafi lokacin saduwa haka rashin ni'ima duk mace macen take shafa wannan a gabanta muna da mata anan da Allah ka je ban ce ka zo wajen ka siya ba nayi bayanin da ake hadawa ba rashin ni'ima ba duk matar ka take aiki da wannan na'ima ma za ta dawo karshen ni'ima ba kuma yin addu'a ba jama'a yawwa Allah ya sani aljanna firdausi ko yawwa to ko kufa <laughs>